mata garejin mata a garejin mata na gaya ma ba ƙahe ka zo ka yi nokin eh, ka yi nokin mana ka ga yi can nokin ɗin fa a can na bai ba wannan na kwance wannan ba yanzu dai me za a ɗauko ma. Tukun direba zan ɗauko su fana kai. Sha nawa. Sha sha uku da rana nan ɗauko ma. Saboda kai gaba ba zai ba abin yadda ba Yawwa. Na sai. Yawwa to gida. Kula. Sha nawa. Sha biyu. Ai sha biyu. Hmm? Sha biyu. Haka ka ba ba ka da takamaimai ka gaya mun To ce ma sha biyu na ce. To na za a ɗauka ta ɗauko ma. Ka ta ɗauko ma. Ka ɗauko ma.

aliyu kar ka sake ka kada ni tunda abu da kai ne kai ne da ya hakuri ya hakuri Ike na ka na je. ka. Wallahi da na mamuli. da na Da na mamuli. Billahi la Allah uga ya zo sai na gaya ma an kore ka. Allah ya eh wallahi. An kore wa. Kai. Na kai ban banza ba za a kora irin ka mutum ya sa kamar fenti kore kamar yalo. Kai kuma fa wallahi zai sa a rushe ɗaki. Ya la. Allah ya sa. La haila haila lahu. Allah ya sa. Wai ya. la. Dan Allah dan Allah dan Allah baka sa a wurin ɗakin nan. La haila haila la. Kai. Kai ya ka sa ruwan ɗaki. Wanda yake damu. na haƙura. Wai za ka faru ya dace? ka je ka ɗauka. To. Ba lallawai ne ba nake da aljihu da shi wannan. yi ka ci wata. Ka ci wata ina ba sau nake ci. Wallahi sai ka shekara a cikin wallahi. Ja'iri. Ai na ta ne. wallahi kulle ka ne gobara ta mutu gaba ɗaya oga ku kyale shi na kulle shi ai da akai ka police station gwara a kira ma'aikata su zo ma'aikatan mahaukata su tafi da kai saboda ka da mutunci wallahi ba zan kulle ka wallahi ba zan buɗe ka ba